Alkalmar da asusun kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da kiwon lafiya matakin farko ta jihar Adamawa tsakanin watan Junairu zuwa Yulin bana sun nuna yara sama da dubu takwas ke fama da cutar tamowa a jiha da ake dangantawa da jahilci da kuma rikicin Boko Haram da ya shafi ƙananan hukumomi da ke arewacin jiha. In ji shugabar sashin samar wa yara da mata masu shayarwa abinci mai gina jiki malama Hauwa Zoka. To tarmuwa a tsakanin yara ƙanana misali in ana cikin damina yakan fi yawa amma yanzu kamar mu a adamawa in an duba fin ta arewa ka gani shekara nawa mutane sai wannan shekara suka samu suka je gida har aka samu ana noma saboda aikin insurgency akwai yunwa sosai yara din suna kan karuwa misali yanzu kamar wannan shekara mun samu yara sun fi dubu takwas kamar ta mici kama da galina suna da yawa sakamakon barazanar da cutar tamowa ke yi wa yara ya sanya su sun kula da lafiyar yara na majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da kiwon lafiya mataki na farko ta jihar Adamawa suka shirya bitar ƙara wa juna sani na yini biyu ga ma'aikatan kiwon lafiya daga yankunan karkara na kananan hukumomin 21 domin koya musu sabbin dabarun tattara bayanai na yaduwar cutar da kuma aikewa da su ta wayar salula domin samarwa hukumomin su ƙunin ɗaukan matakan gaggawa na dakile yaduwarta. Na zanta da wasu daga cikin mahalarta bitar da farko ga Benjamin Martins. Wato akwai yanayin rashin sani yadda za a sarrafa abinci. sannan kuma na biyun shi yanayin yadda rayuwa yake a yanzu musamman yadda abubuwa sun yi tsada sannan kuma na ukun shi yanayin da muka sami kanmu a ciki kamar eh, eh, yan gudun hijira da sauransu an yakin boko haram shi ma ya yi contributing sosai na samun irin wannan cases din sunana aina elson jandi ko wani lokaci irin sabon admission muna same su wani lokaci suna kai 20 wani lokaci suna dan fin 20 din yana da kara mana ya. yara wani lokaci domin muna boda da borno wayansu suna fito daga irin su barguna su shigo mana cikin gwi to yana dan iya kara mana yara a wani wata na zaga daya daga cikin cibiyoyi da ke samar wa yara masu fama da rashin abinci mai gina jiki da ke jambutu a karamar hukumar yola ta arewa inda na yi hira da wasu daga cikin iyaye mata da 'ya'yansu ke karbar jinya yanzu ga shekaran ɗaya da wata bakwai amma ka ganta duk sa'o'in su sun zama manya amma ita gashi nan karama ne har yanzu bakon doro ne ta yi tana rami ta na ramewa kuma sai aka ce mana mu zo mu karbi abincin yara muna ci zai sa tana tana jiki kuma tana a wasu yankuna da ake da zaman lafiya da kuma wadatan abinci rashin ilmantarwa kan yadda za a sarrafa abincin wa yara 'yan kasa da shekara biyar da kuma al'adu irin na gargajiya na daga cikin dalilai na karuwar yara masu fama da cutar tamowa a jihar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.